allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta hamsin da tara da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi a cikin garin madina an kuma binne shi a makabartar baƙi da ke garin madina allah ya gafarta masa abu huraira ya ce ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi sallam. wani mutum ya zo wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah ayyu sadaqati a'zamu ajara wace sadaka ce tafi yawan lada da girman lada malam imam hafiz ibn hajar al-athqalani Allah ya ji kansa da rahama da ya zo bayani kan wannan hadisi daidai ja a rajulun ilan nabi wani mutum ya zo wajen annabi sai ce ya an ya kuna abadhar yana yiwuwa sahabin annabi abu saboda akwai wani hadisin da ke bayanin ya yi tambaya irin wannan tambayar to sai ce mai yiwa shine anan abu huraira ya ce wani mutum kuma tana iya kasancewa wani ne ba shi ba cikin sahabbai kowane zai iya kasance to da damuwar mu ba wai sanin sunan ba mai i tambaya wacce amsa aka ba shi domin a nan hukuncin shari'ar yake in ka jahilci sunansa ba zai cutar ba in ka san sunansa ma ba zai ƙara ladan abin da za ka yi na aiki ko kuma na abin da aka faɗa na fatawa ba shi dai ya yi aikinsa na zama sanadi da ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama tambayar da aka ba da amsar da duk wanda ya aiki da ita ina da kaso na lada na shine sanadi da aka samu wannan ilimi wato wannan ilimi kuma a daidai wannan gaba ana sanar da mu yanayin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka rayu a kai na girmama malaminsu shugabansu manzansu annabinsu inda suka zo za su tambaye shi kaga da yazo sai ce ya rasulallah ayyu sadaqati a'zamu ajra sai da ya fara kiransa da manzancin da Allah ya bashi ya dangana masa matsayin da Allah ya masa to wanda Allah ya girmama shi ya kaddara shi ya masa matsayi ba shi abin da Allah ya bashi kakkaja janka ba zai kore masa abin da Allah ya bashi ba damuwarka na ba za ka wato faɗa ba ko kana ganin ba sai ka faɗa ba ba zai rage shi da komai ba Allah ya riga ya masa to da ka tabbatar wa da mai matsayin da Allah ya tabbatar masa matsayinsa shine ya fi shine daidai tunda yanzu excellence ne ga excellence in ya sauka daga excellence ya tafi a san yadda yake ku an fahimta ko Allah ne yake bayarwa ya ba wanda ya so ya karbe daga hannun wanda ya so to shi kuma manzanci dama dorarre ne shi kuma dama jagoranci ne akan bin Allah Allah ya yarda da kai ya baka matsayin da babu ya shi to da ko da yazo sai ce ya manzan Allah ya manzan Allah suna nan akan tsarin da Allah ya dora su a kai in za su kiraye shi kada su kiraye shi da sunansa a su kiraye shi da suna na martabawa ya rasulallah ya nabiyallah amma kada a kira shi irin yadda ake kiran sunan kowa to sai wanda yake da matsayi Allah ya bashi ka bashi ka faɗa masa abin da Allah ya faɗa masa ko ka danganta masa abin da Allah ya masa baiwarsa sannan kuma wani hadisi na sanar da mu yadda sahabbai suke a kan salon kwaɗayi na siga sun yi ilimin mafificin abin da yake na biyayyar Allah don su aikata ai sadaka sadaka ce yadda manzo ya ce idan kai sadaka tana share laifuffukan bawa kamar yadda ruwa yake kashe wuta za ka samu matsayi da daraja a gurin Allah na ladan abin da kai na sadaka za ka yi kima da daraja da martaba a gurin wanda ka ba wa abin da ka ba yana yana ka da mutunci ka taimaka masa da abubuwan da suka kama da haka da suke da alaka da sadaka ko ta zama ita ce mafi koli ko ba ta zama ita ce mafi koli ba to amma suna so su yi wa Allah abin da ya fi da haka sai zo yake tambayar wace sadaka ce ta fi yawan lada ita yake so yayi sau da haka har kula abin da ake so da bawa ya zama yana zabar wa kansa yin abin da Allah ya fi so fiye da wanda yake so duk da yana son wannan amma bari ya masa abin da ya fi don shi ma ya samu kusanci gurin Allah fiye da na wasu ko domin duk sanda kake yin abin da aka fi so to duk sanda ka samu kusanci fiye da wanda bayan abin da kake to haka sahabbai suka tafi da rayuwarsu wajen su yi ilimin abin da za su kafin su kuma suna so su san abin da ya fi don su yi wannan wanda ya fi da haka ake samun daraja da martaba da matsayi da kusanci a gurin ubangiji allah ya sa mu dace da ya ce ayyu sadaqati a'zamu ajara wace sadaka ce tafi yawan lada tafi girman daraja a wata ruwayar ta zo da cewar ayyu sadaqatu afdalu wace sadaka ce mafi ficiyar sadaka da an zo da sadakoki ta keri sauran tana sama da su to a daidai wannan gaba cewar wace sadaka ce mafificiya malam muhammad bin salihul uthaymin allah ya ji kansa da rahama yana cewa idan aka tsaya tsaye aka kalli tambayar da wannan sahabi yau manzo sallallahu alaihi wasallama ba wai so yake ya san wace samfurin sadaka ce mafificiya ba tunda sadaka samfuri samfuri ce daraja daraja ce sanin kowa ne akwai sadaka tilas dole zakka akwai sadaka sa kai wacce bata zama ta tilas dole ba hadisi ya tabbata kudisi Allah yake cewa mafificin abin da ya so ifi so ya masa shine abin da ya tilasta masa ko to in haka ne tunda abin da aka tilasta maka shi aka fi so ashe wanda ya bayar da sadakar tilas dole ya yi abin da ya fi akan bayar da sadakar neman lada wacce ba ta tilas dole ba ko tunda Allah yana cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ba wani abu da bawa na zai kusance ni da shi da na fuso irin abin da na tilasta masa kenan in kai abin da ya tilasta maka shi yafi ko sai malam Uthaymin yake cewa ba wannan yake tambaya ba wannan sahabu domin amsar da annabi ya bashi ita take nuna ba wannan yake tambaya ba dan sahabbai galibi ba su jahilci cewar abin da yake ba jahilci cewar abin da yake na tilas ya fi wanda yake na neman lada ba yace a'a tambaya yake akan wane lokaci ne wane yanayi ne da idan waye sadaka sadakarsa ta fi yawan lada ta fi girman sakamako da za a bashi shine sai manzo yake cewa an tasaddaqa ko an tasaddaqa wa anta sahihun shahi ita ce sadakar da kai a halin kasancewarka mai lafiya ba sadakar da ka baya ta tilas dole ba a halin zaman toka kana lafiya ka kalau ba ciwo kuma shahih kana son kuɗin kana kulafucinsu ka iya cirewa a wannan lokacin a wannan yanayin ka bayar ita ce sadakar da tafi sai ke cewa to kenan ba wai yawan abin da za ka bayar manzo ya kalla ba ko ba farilla ce ko fula manzo ya kalla ba kai da za ka cire ka bayar a san da ka fi jin zaƙin kuɗin ko dukiyar ko abin da za ka bayar ɗin kuma ga ka lafiya lau wanda dama mutu yana lafiya ya fi son ya ci ya more abin da yake da shi in ba lafiya ko ba shi kai duk daɗin su zai ci shi ba ma ya ci an fahimta to lokacin da kake da tsananin kwaɗayin buƙatar dukiyarka kuma kana lafiya ƙalau to irin wannan sadakar ita ce wacce idan bawa ya yi ya fi samun lada mai yawa ya fi samun wato girman abin da za a ba shi na sa sakayya sai manzo ya sake fito da abin ya ce takshal fakar a irin lokacin